Auren kwangila Episode 10 Episode na goma Ibrahima autan adane ya taho cikin gidan don kiran dadi ya gaya masa ya yi wasu manyan baƙi daga Lagos sai ta da su a soro. Da sauri ya juya zai koma sai suka saki juna dadi ya kira shi. Ya dawo kansa a sunkuye ya faɗi saƙonsa mama ta koma cikin gida shi kuma ya fita hafsa ta shigo tana ɗingishi ta sha filasta a baki da ƙafafu tun kafin ta zauna mama ta taso ta taro ta tana tambayar ta garin yaya kika faɗi kowa sai sannu yake mata bakin ya hayi ya yi suntum halim ya dube ta sai ya ƙyarƙyace da dariya da harare shi da kumburarrun idanunta. Ya ƙura zai fice yana ta dariya yana yi mata sannu, sannan ya ce, Ina ruwan alkubuz ya hau ya yi fam. Babu azumi da kai masa duka ya fice da gudu. Ta ce, Mama tuntuɓe na yi da dutse, ga katin wayar ga kuma canjinki. Ta miƙa mata abin da ta ne a hannunta na dama. duk azabar da ta sha bai sa ta zubar da su ba tsabar girmama komai na mamanta mama ta karɓa tana faɗin ni wannan katin waya da ba a je sayansa ba sai kuma wata zuciya ta ce da ita gara da aka je sayansan watakila shine silar dawowa dadi kan kyakkyawar turba to da aka yi sadaka bakwai mama ta sa direba ya ɗauki babu azumi suka kama hanyar sakwato domin ta ga 'ya'ya da dangin ta kafin lokacin wucewarsu birnin Brussels a ƙasar Belgium. Haka suka ci gaba da rayuwarsu cikin 'yan uwa cike da alhinin rashin inara matu. Sati biyu a tsakani suka wuce a Abuja. Abdulaziz bai san da rasuwar inara matu ba don ya samu gurbin da ya nema a jami'ar Ibadan sun ba shi kwas ɗin da yake buƙatar so wato fannin shari'a. da zai karanci fannin na shari'a tsayin shekaru biyar. Kafin isuwar mutanen Jidda ya fara jarabawa zangonsa na farko. Dadi na sane da hakan shi yasa ya kyale shi kawai don kada ya raba masa hankali inna dai ta riga ta tafi babu wanda ya isa ya dawo da ita. Azumi ta samu ‘ya'yanta da jikokinta lafiya a gida Sakwato, ta sauke musu sha tara ta arziki da ta tara musu. maimakon su ga tsufa mai yawa a tare da ita sai suka ganta ras kamar an kwashe mata shekaru goma an zubar dama kuma aike baya yankewa tsakaninta da su duk shekara in an zo aikin hajji daga sakwato sun riga sun san a gidan ambasada take cikin kwanciyar hankali to bata dawo abuja ba sai a satin da za su tashi zuwa brussels dukkan shirye-shiryen tafiyar tasu ya kammala Hankalin Mamadu na ta ya kwanta sun zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin da gaske dadi ya canza akan addar mama ya cure ta cikin su Ismail, Usman da Halima babu nuna bambanci, babu duk wannan hayagagar, so da yawa sai ya yi mata abu su bai yi musu ba. Ya buɗe mata akawunt wato ajiyar banki a Brussels kamar yadda ya buɗe wa gaba ɗaya 'ya'yansa. duk wata yana sanya musu kuɗi daga albashinsa saboda lalurar rayuwa mai zuwar maɗan adam wata rana ba tare da ya shirya ba. Dadi na shiga ofis ɗinsa da sati ɗaya sanya ‘ya'yansa duka a makaranta bayan ya karɓi musu transfer daga makarantunsu na jidda. Amma kasancewar ba su iya harshen ƙasar ba daga larabci sai turanci dole ya sanya su a wata makarantar daban inda ake koyar da harsunan ƙasar. St. John's College ita ce makarantar su Hafsat a Brussels. A nan ɗin ma an baiwa ambasado gida a jerin gidajen jakadu, motoci da direbobi kamar a Jidda, direbobi su kai shi ofis su kai ‘ya'yan shi makaranta su ɗauko su. An sanya Hafsat aji ɗaya na sakandare, Halim aji hudu. Usman da Ismail an sanya su cikin masu zana jarabawar shiga jami'a na shekarar gaba ɗayansu dama tsiran aji ɗaya ne tsakaninsu. Ismail ya kammala sakandarensa a Jidda har ya yi jarabawar shiga jami'a, amma da suka zo nan Brussels tsarin jarabawar nasu ba iri ɗaya ba ne da na Saudiya suka ce dole jira zuwa shekara mai zuwa ya maimaita irin tasu don haka za su zana lokaci ɗaya da usman kafin nan shi usman ya kammala babban muradinsa ya samu gurbi a jami'ar harvard jami'an nan mai tsohon tarihi a amurka don haka ya dage da karatu baya wasa kafin lokacin jarabawa ya zo tare da malami ɗan ƙasar belgium da dadi ya ɗaukar masa Usman ma in yana gida yana zama a yi da shi baya wasa ko kaɗan don ganin cikar mafarkinsa na zuwa jami'ar Harvard. To, yau da gobe aka ce bata bar komai ba, Hafsan na girma tana samun ilimi mai tsada, ƙwaƙwalwarta na ƙara buɗewa da ilimin zamani, maradinta na zurfafa shi na To, yau da gobe aka ce bata bar komai ba, Hafsa na girma tana samun ilimi mai tsada, ƙwaƙwalwarta na ƙara buɗewa da ilimin zamani, muradin ta na zurfafa shi na ƙara ƙaruwa a zuciyarta. Ta samu kanta da wani mayataccen ƙuduri na son yin ilimi mai zurfi domin ta zama wani abu a rayuwa ta dogara da kanta. Tana ganin yadda dadi ke wahala da su shekaru na ƙara tura musu shi da mama sun ƙara da kurciyarsu baki ɗaya wajen hidimarsu cinsu shansu suturarsu da iliminsu tana so ta zama uwa kamar mama ta yi wa ‘ya'yanta abin da mama ke musu ko ta kwatanta tana sha'awar dadi da zurfin iliminsa wanda ta tabbata shi ne matakin da yake kai a yau don haka hafsa ta ƙudiri aniyar yin ilimi mai zurfi za ta iya yin komai akan abbata ta yi karatun zamani mai zurfi tun a jidda sun yi hada alkur'ani mai girma sun yi ilimin addini sosai shi ma tana so ta faɗaɗa shi har fiye da ilimin bokon in ta samu dama mama da kanta ta yi tunanin ɗaukar musu malamin da zai ci gaba da ba su karatun addinin islama a gida a ranakun ƙarshen mako ta gaya wa dadi ya samu wani malami ɗan ƙasar sudan nan ya ci gaba da ba su karatu littattafan addini a gefe ɗaya suna tisa haddarsu yadda suke fahimtar boko haka suke fahimtar addinin islama saboda harsashensa da suka gino a kai tun suna ƙanƙana a tsayin shekarun da suka yi a belgium sun je gida sau uku su baffa a tiku a da sauran dangi sun zo brussels sau biyu baffansu abdulkarim duk sanda ya samu sarari yana zuwa da iyalansa su yi hutu abdulaziz bai zo ko sau ɗaya ba don ba shi da sha'awar belgium wani irin mutum ne murɗaɗɗe mai ra'ayi da aƙida babu abin da ya isa ya sauya shi daga kan aƙidarsa. muradinsa ya zama babban lauya ta haka ne zai samu damar taimakon al'umma marasa ƙarfin ƙwatar haƙƙinsu hakan ba zai kasance ba kuwa sai ya kai ƙololuwa a karatunsa na lauya Yan haka ne kuwa ashe yawon hutawa a ƙasashen turai ba nashi ba ne lokacin hutun shi shi ya kamata ya zame masa lokacin jajircewa don cimma muradin rayuwarsa Dadi ya daɗe da kama masa ɗan kyakkyawan muhalli daura da makaranta a garin na Ibadan. Tun lokacin da ya ce ba zai samu dinga zuwar musu hutu ba saboda yanayin karatunsa. A waya suke jin lafiyarsa, ita ɗin ma sai ƙarshen mako yake kunna ta. Minista Abdulkarim da ‘ya'yansa su han sa'o'insa kan yi tattaki lokaci zuwa lokaci su ziyarce shi har Ibadan. idan ka gan shi ba za ka ce ɗan ambasada ba ne saboda irin rayuwar da yake ciki gwagwarmayar neman ilimi yake yi yadda sauran masu rangwamen gata ke yi a jami'o'i ba shi da wanda za a kira abokinsa na jiki sai ko abokin karatu baya tambayar babansa kuɗi shi da kansa yake sanya masa wata a ganin abdulaziz hamza a atiku jin daɗi da rayuwa jin daɗi za su biyo baya ne sa'ilin da ɗan adam ya samu cikan muradinsa, amma matsa neman cimma muradi da rayuwar hutu da jin daɗi irin ta gidansu shingi ne ga cikan muradi. Saudiya ma da yadda yake zuwa saboda ita wajibi ce ga kowane musulmi kuma yana koyon karatun alkur'ani mai girma da sauran karatun addini. yana ibada a maka da Madina. To, a wannan shekarar da ake ciki ya fito da digirinsa mai daraja ta farko a fannin shari'a. Duk wani masoyin Dr. Hamza ya taya shi mana wannan haziƙanci na Abdulaziz. Gaba ɗayansu sun zo gida don yin bikin sallah ƙarama. Sun yi sati ɗaya a Kano suna cin bikin sallah, su na zuwa cikin gari kallon hawan daba. kullum ita da su Halim da ‘ya'yansu furera. Hafsat abun ya burge ta saboda bata taɓa gani ba sai wannan karo. Ta shige cikin sa'anninta ta saki jiki yadda mamaki su, in tana gwar ta su Halima ‘yar antin Mariya su yi ta cin dariya. Wani zubi ma sai Halim ya maimaita musu abin da ta faɗa suke ganewa, saboda harshen ƙasar Belgium ɗin ya mamaye bakinta. ko turanci ba sosai ta iya ba larabcin ma ta daɗe da manta yadda ake yi sai ‘yan ƙananan kalmomi saboda rashin abokin yi. Mama ta ɓula mata hanci gefen dama da ‘yar barima ta ɗanyen gold wanda ba ƙaramin ƙara mata kyautai ba. Har suka kuma Abuja Abdulaziz bai zo Kano ba yana Ibadan sati biyu dama yaran za su yi don hutun nasu ba mai yawa ba ne. Za su koma tare da babu azumi su yaran saboda makaranta. Dadi da mama za su tsaya bikin saukar ɗalibai ɗan Abdulaziz a Ibadan wanda za a yi sati na sama. So Hafsat suka tafi cike da kewar iyayen nasu. Haja Maryam ta ɗaga ido tana kallon babban ɗan nata wanda ta kwashe lokaci mai tsawo ba ta sanya shi a idonta ba, yana cikin kayansa na barin jami'a kamar sauran ɗalibai 'yan uwansa a cikin jami'ar Ibadan. Ya zama babban matashi fiye da tunaninta wasu irin ilhamomi sun bayyana a tare da shi da ba duk maza Allah ya halitta da su ba. Ga wani siririn saje da ya kwanta gefe da gefen fuskarsa, sauran ‘ya'yanta duk sun fi shi haske. amma kala fatarsa ta fita kowa ban sha'awa. A yau ne ya cika shekaru ashirin da biyar idan har lissafin da take yi daidai ne. Ga taban sujud nan ya bayyana a saman goshinsa, alamu ne na baya wasa da sallolinsa biyar kamar yadda ta hore su baki ɗaya. Wani matsanancin farin ciki ya zirci zuciyarta ta ɗaga hannayenta biyu sama tana ƙara roƙon Ubangijin mai da ƙasai, ya Ubangiji, ka sanya na zamo mai tsaye da sallah ni da zuriyata, Ubangiji ka amshi addu'a addu'ata amu. To, daga ibadan Kano suka wuce babansu sha'aban ya haɗa musu walima ta yaran nasu munna kammala digirin, Farhan da sha'aban ma sun gama duka da sakamako mai kyau daga jami'ar Unsuka. su yasu suka yi abinsu babu wani bare a ciki daga ‘ya'yansu sai jikokinsu sai iyayensu da kakanninsu. Walima ta ƙayatar an yi bidiyo an yi hotuna don tarihi. Dadi ya nemi jin ta bakin Aziz ko zai bi su a ƙasar Belgium kafin tafiyar Salosku, wato makarantar koyon lauya. Abdulaziz ya ce, Dadi, akwai wani kwas na shekara ɗaya da zan je a kan kwamfuta. to ina so na samu wadataccen ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa kafin zuwa lokacin tafiya ta hidimar ƙasa. In na gama hidimar ƙasar zan dawo, kuma na yi maka alkawarin ranar da na zama cikakken lauya wanda ya dukkan karatunsa a ƙasarsa ta haihuwa zan zauna tare da ku a duk inda kuke. Ambasado ya ɗan ɗaga kafaɗa alama ba shi da matsala a kan hakan. Ga yadda kake so Abdulaziz, ina girmama ra'ayinka, babu laifi a cikinsa, dukkaninku na ba ku ‘yancin gudanar da rayuwarku yadda kuke so in har ba za ku karkace daga kan tarbiyyar da nake ɗora ku a kai ba. Ku ji tsoron Allah a duk inda kuke, ku kasance masu tsaye da sallah a duk inda kuka samu kanku. Ita ce tushen kasancewa cikin natsuwa da kowace nasarar rayuwa. bai bar najeriya ba sai da ya gama musu komai na shiga makarantar kamin ya wuce ya fara shiga aji sannan suka taho brussels shi da mama